Sallar Kirsimeti ko Noel ta zo cikin wani yanayi na yaƙi da cutar COVID-19 a Yamai Pasto Hassan ɗan ƙarami na maganar girmama matakan kan da garki a cikin majami'arsa. Ƙungiyar kare muhalli da ci gaba mai ƙarko ta yi hannunka mai sanda jadawalin 'yan takarar shugaban ƙasar Nijar bai taɓo batun muhalli ba yadda ya kamata. rahotonmu na musamman zai mai da hankali a yau kan halin al'adar mace 'yan mata da dama ne suke wahala dalilin rashin bayanai kan wannan batu. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya gwamnan Yamai Isaka Hassan karanta Allah ya masa cikawa. a cewar shafin Niger Diaspora ya rasu ne a ranar jiya 23 ga watan Disamba a Yamai bayan ya yi fama da rashin lafiya. malamin makaranta marigayin isaka hassan karanta ya rike makamai da dama wanda ya hada da magajin garin da'irar birnin mai ta uku kafin kuma a nada shi gwamnan ya mai a ranar 16 ga watan mars din shekara ta 2018 an yi zana izarsa a yau da safe a ƙawansa na damana yankin talabiri allah ji kan musulmi allah sa kwanciya hutawa ce zaman taron ministoci na ranar jiya 23 ga watan disamba bisa tsarin dabarun tunkarar cutar covid 19 an karfafa wasu matakan rigakafi inda gwamnati ta ɗauki niyyar daga wannan rana ta 24 ga watan disamba na rufe gidajen giya da gidajen rawa da kuma wuraren wasanni bisa wani lokaci na makonni biyu wanda za a iya sabuntawa a cikin gidajen can abinci an buƙaci da a yi girmama matakan kan da garki da kuma fesa magani a wurare a kowane lokaci haka kuma saka takunkumi ya zama dole a cikin motocin jigilar mutane wato wato eh, bas da kuma taxi haka kuma hukumomi sun haramta a taron mutuwa na aure kuma kuma na haifuwa da sauran wasu bukukuwan jin daɗi kamar su foyandi. Al'ummar Kiristoci za ta sallar ranar haifuwar annabi Isa a Salatu. sallar noel a cewar pasto hassan ɗan karami na jama'ar evangelique de niger matakan kandagarki za a girmama su kuma za a do'i a kowane lokaci tare da sa tazara domin yaƙi da cutar covid-19 a cikin rahoton adama dawaki. Wajajen mu an fefesa magungunan kashe ƙwayoyin cuta. Magabatanmu da mambobinmu kowa ya sani an ɗauki matakan saka tazara tsakani. Duka matakan fesa magungunan kashe ƙwari ya kamata a girmama su. Amma wannan ba wai yana nufin sallar za a rage ta ne ba. Saboda sallar ba wai shagulan wasanni ne kaɗai ba. Lokaci ne na yin yin farin ciki. Al'umma za su saka sarari tsakanin su musamman kujeru da kuma bencinan zama. Akwai ƙa'idojin jama'a da ya kamata su kasance a guri ɗaya. ba za a haɗa cunkoson jama'a ba ko da waɗanda ba su zo wajajen ibadu ba za mu kira su mu yi musu barka da sallar kirsimeti za mu yaɗa saƙonni ko'ina don a ji saƙonnin ubangiji fassarar mutari muhammadu 'yan sauyi kaɗan na bikin noel kwarara zuwa wasu shaguna ba ta da ƙarfi sosai a cewar wakilinmu da ya zagaye birnin yamai a cikin iyalan kirsoci ko waɗanda ba kirsoci ba yara na samun kyaututtuka kamar yadda wasu wasu masu sayaya a wurin suka bayyana a cikin rahoton Adama Dawaki. Jikana shi yake son sallar Noel in ba haka nan ba, ai mu ba ma sallar Noel yara har yanzu su gane da kewa musulmai ba sa sallar Noel ba. Shi da abin da yake so idan ya ta ekot ake ya samu kyauta kamar kowa in ba haka na ai mu ba ma sallar Noel. Na fito ne don in yi sayayya saboda sallar Christmas. Na zo ne kuma tare da yara don su zaɓi abin da suke so. Ba kamar da ba ne da za ka girshi yara da wasu 'yan kyaututtuka, a yau wayansu ya fi su yawa suke zaɓen abin da suke so kenan gwara ma ka tafi da yaran su zaɓi abin da suke so ina fatan barka da sallah ga duk al'ummar 'yan ƙasar Nijar. Kristoci da ma waɗanda ba Krista ba, saboda muna tare kuma 'yan uwan juna. Allah ya kare mu kuma ya raba mu da wannan mugun ciwo. A yamai kungiyar kare muhalli da ci gaba mai karko ta OADD ta gabatar a yau da safe ta hanyar wani taron manema labarai da rahoton nazari a da gudanar kan tsare-tsaren ci gaban jama'a na 'yan takarar zaben shugaban ƙasa. ya biyo bayan wannan bincike cewa jami'in siyasa da dama sun dan mai da hankali kaɗan kan batun kare muhalli a cikin jadawalinsu mun kai la guman dakwai sakatare janar na ƙungiyar a cikin rahoton asmana shina Nous avons voulu avoir l'intégralité des différents programmes. Mun so da mu samu dukkan jaddawalin daban-daban sai dai kash sha hudu kaɗai muka samu. Mun kuma samu wasu sakonni. A jimince dai wata ila sai a ce rabin su na da jadawalin da ya lissafa da dacewa da lamarin yanayin muhalli. Banda ma ayyukan da ke da minzamin dimantawa ga muhalli. To akwai kuma wasu masu tasiri ga fusaho'i da ba na yanayin muhalli bane. Haka zalika akwai jam'iyyu da dama da lissafawar ba ta kai ta kawo ba kuma da ke luzuma cikin jadawalin nasu mun ɗau alkawalin girkin kimancin tsari na sa ido daga bakin shekarar baɗi domin bin sau da kafa ga aiwatawar jadawalin ɗan takarar da aka zaɓa. La mise Fassara Gungu Muhammad Dantani, Kotun tsarin mulkin ƙasa a cikin wani ƙuduri na ranar 23 ga watan Disamban shekara ta 2020 ta bayyana cewa ba ta karɓawa buƙatar soke takarar bazu Muhammad ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya da wasu 'yan takara uku suka aje su ne Salu Jibbo na PGP Dubara da Sani Umar na MNCD Nasara da kuma Idi Ango Usman na ADR Mahita. tunatarwa makon da ya gabata wata bukatar ta 'yan takara bakwai ce hukumar ta yi watsi da ita tafiya da zaɓuka ranar 27 ga watan disamba mai zuwa a nijar cikin kwanciyar hankali shine Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Seni take fata dalilan haka ne take shirya a yankunan ƙasa da wata mahaurori na wadda kan zuwa ga mata da matasa. A matakin zandar ranar jiya Madan Katambe Maryama mamba ta Seni na maganar shigar da wasu masu faɗa a ci a fagen siyasa cikin wannan tsari yadda ya kamata yana da kuma muhimmanci duka a cikin rahoton Mustapha Mamman Sani. Dan saboda mun san lokacin siyasa yara da su da mata su ne ake gama kai da su don a yi tashi hankali cikin ƙasa mu ko ba mu son a yi tashi hankali so muke a yi zaben ga cikin girma da arziki a yi shi lahiya a kare shi lahiya don ka shi ya kawo mu cikin jihar zandare bayan mun yi maraɗi da difa yanzu ya mai kaɗai ne sauran mu kuma yara abin da ya ƙayatar da mu ce yanzu sun gane kuma in sha ma Allahu su ma yanzu waɗanda ba su zo ba za su kai su yi musu nasiha su gwada musu abin da ne mun kai ya kamata a ce 'yan siyasa su ma ama militan ɗinsu instruction civic suna jayo jayo hankalinsu a bisa kan kwanciyar hankali da yadda ma ake yin siyasa da yadda ake yin kammala zaɓe duka to wannan duka ba su nan gayen mu ko aiki namu ne mun riga mun rance bisa qur'ani aikin ga za mu yi shi daidai kenan dole ya zama wajibi gare mu mu ko mu shiga karkara mu shiga cikin eh, garuruka mu samu jayo hankalin mutane saboda ai zaben ga lahiya a kare shi lahiya Ayyukan madaba'a ko kuma imprimiri sun kara karuwa a wannan lokaci na zaɓe a Nijar idan aka kwatanta da sauran lokuta. A cewar Saliya Idrisa shugaban wato tafiyar da ayyuka na madaba'ar Nobel imprimiri du Nijar dukkan matakai an ɗauke su domin kasancewa a shirye domin biyan bukatun masu zuwa a cikin rahoton Alamin Washar. na ne Idan ana maganar farfagandin yakin zaɓe za a samu ayyuka da dama da za a yi. Akwai bugun bidita, ta wannan sashen zamu fuskanci bugun bilita miliyan hudu da ɗari biyar hakan na buƙatar sanya masu aiki da dama don haka muka sa kira ga mutum ɗari uku da za su aikin na ɗan wucin gadi don su kama muna mu samu idasa ayyukan ayyukan fitarwa na ƙaruwa sosai saboda yanzu haka ayyukan da muke na muna yi na jibintar jimkin kullin takardu ishirin na kwantena goma su kuma kwantenan nan goma a cikin shekara ya kamata a yi aiki da su sai ga ya awanga takaitaccen takaitaccen lokaci za mu aikin tsakanin makon nan biyu zuwa uku babu wata damuwa a yanzu haka dai don mun ɗau dukkan matakan da suka dace kamin lokacin zaɓen don kar a samu wani gaji. yaya kike an jima da juna fa. Ke kawaya aka iya da wannan sabuwar cutar ai dole ne a rage hita da wasu haduwa. Anan kina da gaskiya. Na jima an ce an saki makwabcin nan naki Alhaji dan kasuwa daga likita yayi sauki kwata-kwata da cutar COVID-19 ya kamata mu mu mai barka. Mi kuwa mi in je cikin iyalin coronavirus yi ma Alhaji barka ba zan iya ba ba ni zuwa. Ramatu abin da kike yin nan bai da kyau. Kin san wahala da fargabar da ya sha a lokacin jiyarsa nesa ga dukkan 'yan uwa da aminan arzikinsa sa sakan ki wurin shi yaya za ki ji da ranki in kowa ya juya miki baya yaya za ki ji in ni kawarki na juya miki baya bari in haɗa miki a wannan lokacin alhaji yana buƙatar goyon bayan mu da kulawar mu hmm, aminata ki hakuri da maganganun da na faɗi kuma na gode don gaskiya ce kika tsaya kika hada mini ina ganin ya kamata mu ajiye ma ranar zuwa ganin shi tare da ɗaukan matakan kariya a'a kakki damu na gane ki tsoro ne mu ci gaba dai da waye kan mutane na kawo namu goyon baya ga mu mutanen da suka kamu da cutar covid-19 tare da ɗaukan dukkan matakan kariya kamar sa takunkumi saka tsakani wanke hannu kai da kai da ruwa da sabulu ko kuma da gel hydroalcoholic wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa al'adar mace da ke bayyana wani lokaci ina mai wahala da tattare da wahaloli ga wajen mata da 'yan mata a cewar kwararru a fannin kiwon lafiya yawan jinin da ake zubdawa a lokacin al'ada na bambanta daga mutane amma duk da haka yawancin lokaci 'yan mata na da karancin sani kan wannan matsala don ba a da kansu ba a farko daga cikin waɗannan 'yan mata yawanci suna bayyana jin kunya da tsorata adama da Waki ta haɗa mana wannan rahoto ganin al'ada ga ɗiya mace ta kan bayyana ne a shekara goma sha uku wasu a shekara goma wasu kuma sai a shekara goma sha bakwai a cewar matan da muka tattauna da su su nuna cewar zubar al'ada farko ga 'yar mata wani bi yana sanya ta cikin damuwa maimuna da fatuma sun fuskanci hakan tun suna da shekara goma sha biyu ga abin da suke faɗa Da na fara ganin su na tsorata, sai na gaya ma uwata, ta ce min kar in damu ta kara min da wasu 'yan shawarwari don in san yadda zan yi nan gaba. Da na fara al'ada, ina klaskin CGM, ina da shekaru goma sha biyu. Dama na saba samun labarin su, kenan ban damu ba. Na dai gaya wa wata ƙaunar ubana, akwai wata ƙawata da ta girme ni, ita ce ke gaya mana. CGM take, shekarunta goma sha hudu. Aisatu uwar yara biyar cikinsu da ɗiya mace mace guda ta kwatanta ya zama wajibi ga uwaye mata da su waye kan 'ya'yansu mata kamin su so maganin al'adar farko. Babbar ɗiyata ta fara ganin al'ada, ta ma san ba ne sai da ta tinkare ni. Ta ce min mamma na fara ganin jini. Na ce mata ai ba wani abun tsoro ba ne. Ya kamata mu rika tinkaran mu mata, mu rika kwatanta musu. Babu wanda ya dace da ba da shawara kamar uwa ga ɗiyarta. Kenan ya kamata iyaye su san da za su rika yi wa ɗiyansu mata bai kamata a rika sa iyaka tsakanin iya da uwa ba. Madam Arimi Zuwaira, Profesa fannin tattalin iyali a makarantar Complex Albishir ta Yame ta ce ta taɓa ba da gudunmuwarta ga wata 'yar mata da ta fuskanci ganin al'adarta ta farko a cikin kalas. A wannan zamani, iya mata na saurin fara al'ada tunda za a iya samun yarinya 'yar ajin cesium ta ma kai shekaru sha biyu ba har ta fara al'ada. Wata rana ma ya taɓa faruwa. Yarinya duka duka shekarun ta sha ɗaya. Tana kwance a aji ta ce min ba ta jikinta. Na ce ta zo ko da ta tashi ta duka ya bace da jini. Da ta lura sai ta ji tsoro ta fara boye-boye Na ja ta na kwatanta mata. Duk da haka sai da ta yi kwana biyu ba ta tako kafa na. Ganin al'ada wani lamari ne na rayuwa kuma na lokaci zuwa lokaci da ke girsar ya mace don haka abun shawari ne ga uwaye mata na su baiwa 'yarsu masaniya a kai domin kulawa da tsabtace kanta don kuma ta samu inganta kyaukyawar rayuwa da zaran ta manyanta. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Bonjour Fanta, tu sais que tu peux facilement écouter et réécouter les actualités en appelant gratuitement le 325 avec le service RTL. Mais c'est génial, partout au Niger et uniquement si je ne puisse RTL. Exactement, il te suffit de composer le 325 sur ton téléphone et tu peux écouter mais également réécouter à tout moment des journaux, magazines, des messages sur la santé et sur l'hygiène. Super, c'est vraiment intéressant. Et ce n'est pas tout. Tu peux aussi sélectionner la langue de ton choix et suivre les instructions sur le 3, 2, 5. Suivez les actualités, c'est sur le 3, 2, 5 avec RTL Niger.